This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, 25 da biyar da kuma sittin, Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya, murya arewa kana masu sauraron mu kai tsaye a na'urar kwamfuta ko suna iya daddangwala voahouse.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Ibrahim ka almasi Garba muka farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsin. A cikin shirin wannan shirin za ku ji cewa an yi addu'an samun zaman lafiya a lagos domin Najeriya ta samu ci gaba. kamar yadda muka ce muku ɗazu za mu ci gaba da kawo muku da hiran da abokin aikinmu aliyu mustapha sakwato da tsohon shugaban najeriya kana na tattauna da wakilinmu na maiduguri akan rokan da ake cillowa sannan da akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nutse a kogin Yanzu da daren jiya Litini yayin da ya bar yankin Hubei zuwa yankin tsakiyar China sanadiyar guguwar ruwa. Kafar labarai ta Xinhua ta ce an ceto mutane 20 da asubahin yau talata. An tsamo wata gawa guda. iska mai ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya na kawo cikas ga ayyukan ceton an yi imanin cewa da yawa daga cikin matafiyan na makale cikin jirgin da ya tuntsire masu ayyukan ceto sun ji motsi lokacin da suka kwankwasa ƙarƙashin jirgin a cewar jaridar people's daily premier league wankin da kansa ne zai sa ido kan yadda ake ayyukan ceton kuma tuni ya kama hanyar zuwa wurin shi ma shugaba shi jinping ya yi kiran da a yi gangamin ceto matafiyan prime minister iraki haida al-abdi da ministocin harkokin wajen kasashen da ke cikin gamayyar da ke taimaka ma kasarsa wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai adawar kafa darwa islama na wani taro na wani taro a birnin paris don su tattauna kan shirin sake kwato yankin ambar na kasar ta iraki dr. rawat ta zo ne makonni biyu bayan da isis ta kwace hedkwatar lardin na amba ramadi mai tazar kilomita 125 yamma da birnin bagadaza wanda hakan ya sa musta abadi ya yi kira ga mayakan na sa kai da su ragu wurin su shiga fafatawar da aka kaddama a makon jiya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce zai yi kyau ministan ya janyo mayakan kabilun sunni su shiga cikin yakin da ake yi da isis din a da mafiya yawa 'yan sunni ne hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanacin ƙarancin abinci a najeriya da yankunan da ke kewaye saboda yawan guje-guje da suke yi sanadiyar mayakan boko haram hukumar ta abinci ta duniya ta ce mutane kusan rabin miliyan na fuskantar matsalar abinci a najeriya da makwabtan ƙasashe ta ce a jamhuriyar Nijar da Kamaru rashin abinci mai gina jiki ya zarce kashi 15 cikin 100 wanda shine mataki mai tsanani ta yadda wasu wuraren ma da ke kusa da Najeriya ke fama da karancin abinci mai gina jiki da kashi 35 cikin 100. tashe-tashen hankulan da mayakan boko haram suka haddasa a arewa maso gabashin najeriya sun tilasta mutane sama da dubu gudu zuwa makwabtan ƙasashe irin su nijar da kamaru da chadi kuma waɗanda suka rabu da muhallansu sun karu ta yadda a ƙasar kamar kawai ma akwai mutane wajen dubu ɗari mai magana da yawun hukumar ta abinci madam adel sarkoji ta ce rashin abinci na shafar yankin baki ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kotun kolin amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata ba amurka da aka hana ta aiki saboda ta sanya hijabi samantha ilof wacce musulma ce da kan sanya hijabi saboda dalilai na addini ta kai kara tun a shekarar 2008 bayan da kantin abercrombie a amfich da ke jihar oklahoma da yankin tsakiyar amurka ya ɗaukar daukar wannan 'yar shekaru 17 da haihuwa bayan da ya ganta dokar amurka dai ta hana nuna bambancin addini wajen daukar ma'aikata. An saki wani ɗan jaridar Amurka da aka kama shi a Yemen, to amma har yanzu babu cikakken bayani game da kamun nashi yayin da Amurka ta sha alwashin ganin an sako ƙarin Amurkawa da ke kamu a ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana ɗan jaridar da suna Kasi combs wanda aka yi imanin cewa yana daga cikin 'yan jaridar amurka da har yanzu suke cikin yemen tun bayan da 'yan tawayen hutsi suka afka babban birnin ƙasar suka hambare shugaban ƙasar a farkon wannan shekarar wanda ya sa sojojin waje suka kai ɗauki ƙarƙashin jagorancin saudiya labarin sakin na combs ya biyo bayan wani rahoton da jaridar washington post ta bayar cewa 'yan huti na tsare da wasu amurkawa hudu a sana babban birnin kasar amurka da koriya ta kudu sun fara wani gagarumin atisayen yakar jirgin yakin karkashin ruwa yan makonni bayan da koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami daga jirgin yakin karkashin ruwa ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta fitar da wani bayani jiya litini, inda take bayyana atisaye da cewa shine atisayen yakan jirgin karkashin ruwa mafi girma da kasashe biyu kewayensu ta taɓa yi ta fuskan tsananin sa da kuma yawan jiragen da ake amfani da su atisayen wanda za a kai har laraba ana yi a ruwayen da ke daura da tsibirin shakatawa nan na jeju ya hada da jirage sama da goma ciki har da jirgin ruguza jirage na koriya ta kudu da kuma jirgin gano jiragen karkashin ruwa da jirage masu ɗausaukar ungulu to da labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga birnin ikon Najeriya inda wakilin Babangida Jibrin ya ce an yi addu'an samar da zaman lafiya a ƙasar. Babangida gare ka. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين irin addu'o'in إندا أكا قدانا kenan a tarukan addu'o'i na ci gaba da samun zaman wanda aka fara gudanarwa a birnin Legas wanda kuma ke samun halartar 'yan Najeriya da dama da nufin amsa kiran da sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na samun goyon bayan 'yan najeriya da gudanar da addu'a ga gwamnatinsa na samun nasarar magance dimbin matsalolin da ya yi wa najeriya katutu sunana comrade usman sani usman hadeja ah, mun kira wannan taro ne domin mu nuna wa duniya cewa lallai kuma nuna goyon bayan mu ga wannan gwamnati da ta shigo tabbas hakika saboda ya zo ya tarar da kalubale da dama babu wani abin da yake faruwa sai dai a yanda wannan addu'o'i da aka fara ke ci gaba da gudana wani jigo a jam'iyyar ta apc architect kabiru ahmed ya ce dole sai fa jama'a sun nuna juriya da goyon baya ga sabuwar gwamnati shine sabon shugaba da mataimakinsa da sauran mukarraban gwamnati za su samu nasarar magance dimbin matsalolin da ke ciwa najeriya tuwo a kwarya a waɗannan addu'o'i abubuwa ne muna buƙatar su kwarai da gaske idan ka kula duk abin da muka yi a mai yakin neman zaɓe har muka zo kan zaɓen kansa aka ɗaga muka ci gaba da kamfen aka samu nasarar ka duba da ikon allah ne addu'a ce ta aiki saboda haka ba za mu daina addu'a ba ba za mu ci gaba da yin addu'a ga shugaban ƙasanmu president muhammadu buhari ko mai addu'a ga mataimakinsa dukkan shugabannin ƙasanmu da gwamnoninmu a ko'ina a cikin ƙasar nan kuma mai addu'a ga ƙasar kanta allah ya ba mu zaman lafiya allah ya ba mu ci gaba allah kuma ya ba mu nasara aiwatar da alƙawuran cika alƙawuran da muka yi wa al'ummar mu wanda shi yasa suka fito suka ba mu goyon baya kuma suke kan ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari tun bayan ratsar da sabon shugaba muhammadu buhari ne dai al'ummar Legas kamar yadda aka san su ke ci gaba da gudanar da yanke-yanken dabbobi da kuma bukukuwa a sassa daban-daban na jihar tare da mawaka da kuma makida kamar yadda na yi katari da wani mai gurmi a unguwar agege yana rangada wa shugaba barack obama na amurka da buhari waka kamar haka shugaba obama shugaban amurka karka ya faɗa da hausawa karka ya faɗa da ɗan kowa don kai mai riƙon awana ne yanzu lokacin na canji ne Allah ya canza mu to amma da kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji jama'ar kano mu zauna lafiya zai kulla alakar 'yan kano mu sada zumuntaka da bisa gaskiya walwala an zauna lahiya da za ka jire kalma guda a wannan duniya soyayya da fitina ta hargitsa dukkan duniya da barna Kano akwai Igbo, Kano akwai Yarbawa, Kano akwai Tibi, Kano akwai Katafawa. na birnin baiwa kan mu dan siru dan muku da zama bisa tsarin lafiya da juna yan mali sun zo kano jarinsu sun kai To da lakar a shagala ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha uku. Ga kuma ci gaba da hiran da Aliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban Najeriya wato Janar Yakubu Gawan. Bisa gaskiya yi eh, a zo a cire shi eh, in an cire shi irin zamban da ake eh, da samu a kai watakila zai fidda saboda muga kowane idan gaskiya ne za mu iya biyan ko da menene eh, ya kamata a biya kan gaskiya kan gaskiya ka sanar ka da eh, tattalin arzikin najeriya al misali lokacin da lokacin da kake mulki wasu na cewa janar gawan ya ce matsalar najeriya ya za ta kashe kuɗi ne ba wai kuɗi bane a wancan lokaci wai kamata ba magana nan kuwa cewa kuɗi yawa najeriya yawa wancan lokaci kashe su ne matsala ba samun su ba amma abinda su suke eh, eh, eh, wasu yan jarida suke faɗi wato cewa muna na muna ɓanna da kuɗi ne kawai amma bisa gaskiya na ce yes muna da kuɗi amma ba wai kuɗin da ake da shi ba wani irin amfani ne za a yi da kuɗin saboda a gyara eh, sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma jin daɗin eh, biyan bukatar eh, jama'a waɗanda suka taimake mu saboda a riƙe ƙasar nan daidai yadda ya kamata saboda haka ne wannan e lallai kam ya kamata a duba wannan zancen shi me ake kiran shi a hausa tallafi ne ko tallafi tallafi tallafin mai to ya kamata a duba wannan a watakila in an cire shi watakila za mu san kuma duk abin da ya kamata za a biya ok shi jama'a za su biya amma za a ɗauke zamba zamban da su eh, wa'anda suke kawo mana eh, man kasan waje don da a ce lokaci na hmm. ce ba don na ce eh, su manyan kamfuna kamar su shell da su hmm. bp da su mobile da shauransu muka ce a kada su yi wannan a bar ma 'yan kasa su yi idan da a ce na bar su kuma mu ce a ce su 'yan kasa su masu yi nasu watakila za mu rika samun gaskiya a cikin wannan abin da ake ciki. Ninka da ana cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa Afirka arziki a cikin Afirka. Eh, amma eh, ba a ganin arzikin a gurin talakawa. Me yasa? Wani irin ba a ganin arziki a wani. To ba a gani a jiki mutane sa cikin wahala. Da Allah kada a rika wannan faɗi ne dai ake saboda dai a ɓata ma Najeriya suna. Mutane suna eh, amfana kan yadda abubuwa suke eh, tafiya amma e akwai rashin eh, aiki yan samari da shauransu mm, mm, mm. wannan wani ƙasa ne ba su da wannan wahala ko amerika din ma ba su da wannan wahala din ko muna gani a talabijin ko yaushe a cnn da shauransu amma a ce ba wuta ba abubuwan a rayuwa da babu wuta wannan shine nike faɗa maka lokacin da gwamnatin da suka eh, tumbuke ni daga mulki me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba saboda eh, a ci gaba da gyara su wa'innan su wuta ne da shauransu ni ne su eh, abubakar ta balewa shi ne ya soma wannan lantarki na kayanji to amma ni ne muka karasa aikin saboda bayan da eh, aka yi masa rasuwa mm. Allah ji kansa ni ne eh, na sa aka kare wannan aikin mm. ni ne kuma na kunna babban wutan eh, kayan ji wanda ya ba mu isasshen wuta wanda zai kara mana aiki yanzu na kare lokacin da kake mulki mm. ba za a kwatanta yawan wutar da najeriya take sha ba da yanzu na wannan gaskiya ne amma abin da ya sa shine nike faɗa maka mun ce za a gyara kara eh, gyara wuta da yin eh, eh, wani aiki a jaba mm. wani a shiroro mm. za mu kuma wani a can gyambu a can mambila kuma ina so da za a yi kara mu yi amfani da wutan da ake konawa mm. a wajen fetur za mu yi amfani da shi saboda mu rika samun isasshen wuta wanda duk za a sa a cikin national grid saboda ƙari samun uh, wuta isasshen wuta wanda zai taimaka mana aiki na development plan namu da muka yi uh, ba federal government kaɗai ba duka state government uh, da kuma da local government da kuma shauran ayyuka to amma na ba su yi wannan ba sai dai a yi ta zargi na a cewa Eh, saboda ban wannan bane mm, saboda ai wannan bane amma gashi nan an shirya an shirya cewa za a yi wannan aiki saboda a gyara saboda gobe idan da a ce su yi wannan da zai zama wani abu da na ji tunar muna filar zarge-zarge da ake maka kowa ya ba maka ka haɗa kamu kasan nan mm. kowa ya ba maka da yadda aka gama yakin sa ka je ka haɗe ka ce ba wanda ya ci ba mai nasara ba kowa ba maka game da ɗinki duk wata baraka ta kawo haɗin kai amma wani zargi da mutane suna maka shi cewa kafin ayyukan gyara wurare irin su lagos fiye da cikin arewa kana jin wannan zargin shi ma wannan eh, shi yasa nake faɗa maka idan da a ce an bi shawarar da muka irin gyare-gyaren da za mu yi mm. eh, duka a cikin najeriya ga baki ɗaya mm. wannan daban ne lagos eh, lokacin shine ne babban mu kuma dole ne a gyara shi saboda eh, abin da ya kamata hmm. amma daga baya wane ne ya sa aka so ma abuja ni ne ni ne na ce bayan irin eh, abubuwan wahalar da aka samu hmm. bayan yakin basasa din nan to bayan shi muka ce to ya kamata mu sami wuri inda za a iya gina wanda za mu iya eh, tabbata cewa mun kare shi daidai yadda ya kamata ba kamar eh, lagos ba mu bar lagos ya zama mana eh, wannan abin da ake kira yes, commercial capital oh, commercial haka ne yawwa mm. da <laughs> mm. abuja mm. so abin da ya faru kenan to amma allah mu daga Maiduguri Haruna Dauda biyu dazu ya aiko mana cewa ana cillo rokoki daga wajen Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno to na zanta da shi ta wayan tarho kuma na fara sa ne shin takamaimai daga ina ake cillo waɗannan rokokin. to ai ba abin da ya faru ne ranar asabar da ta gabata an samu irin wannan matsala wato kamar misalin karfe ɗayan dare wanda ake cillo rokau daga wajen gari zuwa cikin birnin maiduguri wanda kuma ake san kamar 'ya'yan kungiyar boko haram ne kai kai irin wannan hari na kan mai uwa da wabi a wancan rana asabar dai an samu matsala har da asarar rayuka da kuma rushe-rushen gidaje da kuma wasu mutane da dama da suka ji rauni sai dai wannan hari da aka yi na daren jiya da misalin karfe daya kusan awa guda dai ana jin karan waɗannan ababa masu fashewa wadda wasu mazauna irin waɗannan anguwan ajilari a gomari suka shirya min cewa sun dinga ganin irin wannan rokoki na wucewa ta kan gidajensu haka su shi ya wuce amma ba za su san inda zai fada ba kuma wancan karon ma haka abin ya wakana sai da bayanan da muke samu na nuni da cewa kamar wannan hari din bai yi barna sosai ba amma akwai wasu gidaje guda biyu a nan anguwan ajilari da lori kusa da wani kududdufi ne wanda aka ce wannan roka ya rusa waɗannan gidaje sai dai mutanen gidajen ba su ci ba su halaka ba sai da sun samu raunuka. To Haruna na san cewa dole jami'an tsaro za su san da wannan shin me suke yi ko ko me suka yi a kai musamman na baya bayan nan. Yawa bisa bayanai da nake samuwa tun a daren jiya ma aka ce jami'an tsaro sun je a wannan wuri kuma tun da lokacin da suka isa wannan wuri sai wannan abin ya lafa ba a sake jin karan wannan rokoki da ke tasowa ba. amma kafin zuwan nasu gaskiya abin eh, sai dai wanda ya ci saboda kusan duk faɗin maiduguri duk kusa wanda mutum yake zai ji karan wannan roka da ke tashi a cikin birnin maiduguri wadda ko daga can bangaren bariki an kira wani daga bangaren 1000 an kira wani daga can duk kusur wanda ke cikin birnin maiduguri kowa ya ci irin wannan karan rokoki da ke tashi to amma dai kawai yanzu ba a samu hasaran rai ba ko kuma wani mummunan rauni gaskiya bisa bayanai da muke samu yanzu haka babu asarar rai da aka samu a halin yanzu sai dai rokokin da kan a gidajen mutane da suka ruguza gidajen mutanen amma haka babu asarar rai kuma yawa ko bayanan da muka samu cewa kamar su jami'an tsaron a duk da cewa ba daga wajen bakunan jami'an tsaron bane muka ci cewa sun samu nasarar gano inda waɗannan maharakan kera irin waɗannan rokoki kamar kuma wannan rokoki kiran hannu ne ba wai dokoki ba ne na kwarai kiran hannu ne suka yi kayansu kuma su zo su dinga haɓawa jama'a kuma wanda kuma yana da ƙarfin gaske kwarai da gaske da me ake hasashen suke harbo wannan rokan ne a bayanai da muke samu shine suna suna daga bayan gari ne tunda kusan birnin maiduguri an kewaye shi gaba ɗaya da trench wato irin ramukan nan da akan kewaye gari haka da shi in ana yaki so an kewaye musu ne da irin wannan rami to daga baya sukan harbo wannan a rokoki kuma kiran hannun da kamar da na yi bayani sukan yi to jami'an tsoron sun samu nasarar gano inda suke wannan kira din wato shekaran jiya kuma har sun ma kwaso irin waɗannan rokoki da suke kirawa ba jiyan kuma suka sake ci gaba da cillo waɗannan rokoki zuwa cikin gari to akwai wani bayanai da su jami'an tsaro suka muku ku yan jarida kawo yanzu da suke yanzu da suke yanzu ne gari yake wayewa babu dai bayanai da muka samu yanzu kawai Allah zuwa can anjima idan sun gama tattara bayanansu za kira mu su bayyana mana ko kuma su tura mana ta kafafin yadda suka saba turo mana wato ta yanar gizo da sauransu. Allah ya kyauta. Mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Mai magana Alhaji Ali Kiraji da Gege Shoji har A wannan mukami da ya ma shugaban gasa irin Muhammadu Buhari ya ba wa shehu garba da kuma feni adesina a matsayin wayanda za su dinga magana da yawon fadar shugaban kasa ta bangaren yada labarai wannan abu ne da dace kwarai wayannan mutane sun kware kuma yan kishin kasa ne salamu alaikum sashen hausa na rediyo barka mai magana safara matar haƙi da zamani almajira numfashi gaskiya wannan shugabanci da janar muhammadu buhari da ya ansa muna taya shi farin ciki da murna na kira da shi janar muhammadu buhari da ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu na afirka assalamu alaikum ni ne aminu mai faɗon linzami bayan kasuwa malamfashi yana kira ga gwamnatinmu ta najeriya mai adalci da ta binciki sirrin boko haram ga ainihin irin waɗanda ake cewa an kama to a nan za a samu sirrin boko haram Salamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ta yi ɗan takara daga dogon daji su fito september lokar ganin da allah yana son kuɗi ta nuna kuna ga sabon gwamnan jihar sokoto alhaji aminu wajib kwambuwal game da ma'aikata na lokar gamin waɗanda Ali ya tsoka waɗanda aka ce yan sanda Ali to yanzu halin da ake ciki karamin kananan hukumomi suna biyan su waɗannan kuɗi to amma wanga lokaci ba su biya su ba sabida ko da ma waɗannan ba su cikin doka ba kamar tallafi na aka ba waɗannan matasa maganin zama banza to Allah mun kira da gwamnati mai ci yanzu don Allah ta ɗore da wannan abu da mai girma gwamna Aliyu maza takardawa maku yake yi tare da waɗannan matasan tallafa musu da ya kai da makarci da guramu to duk ina ganin wanda wata an riga an tsinci su ba za a ba su albashi ba wanga da ya shuɗe yanzu haka yau an yi albashi a ƙaramin hukumar mulkin tambuwal mutanen nan ba a ba su albashi ba assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo boa mai magana bashir mamman ɗan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillahi na gode da wannan dama da kuka bani hakika zan bayyana ra'ayina ne a akan zaɓaɓɓen shugaban ƙasarmu general muhammadu buhari dangane da yunkurin dakila wa'annan 'yan ta'adda na ƙasar nan tamu najeriya da suka addabe mu to hakika ziyarar da kuma zai kai ƙasar ne ziyara ce mai matukan muhimmanci amma shawara ta a gare shi don allah don annabi su yi kokari in ya ke tattauna a kan dangane da bakin iyakokin ƙasashen mu. to madalla kafin mu ga labarai amma wannan kara a takaice. china ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nutse a kogin yanzu da daren jiya litini yayin da ya bar yankin habai zuwa yankin tsakiyar china sanadiyar guguwar ruwa firaministan iraki haidar al'abadi da ministocin harkokin wajen kasashen da ke gamayyar da ke taimaka ma kasarsa wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular islama na wani taro yau dinnan a paris don su tattauna kan shirin sake kwato yankin ambar da ke kasar iraƙin kotun kolin amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata ba amurka da aka hana ta aiki saboda ta sanya hijabi samanta elof wacce musulma ce da kan sanya hijabi saboda dalilai na addini ta kai kara tun shekara ta 2008 To madalla masu sauraro a nan kuma kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimarau. Amma kafin mu tashi bari mu yi wa Malam Musa Kankani a cikin jihar Nasarawa aziyar rasuwar yayansa Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da hero Diodone da ya ba da umarni sai mu na wannan lokacin wato Charles ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku.